idan muka dawo bangaren hada-hada da yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal hector bellerin ya kara tsawon kwantrakinsa a kungiyar ta arsenal na tsawon shekara shida inda zai ke ɗaukar fan dubu dari a duk sati tottenham ta fara tattaunawa da hugo loris domin yiwuwar tsawaita masa kwantrakinsa na tsawon shekara biyu masu zuwa dan wasan tsakiya na chelsea Chess Fabregas ya ki amincewa da tayin da wata kungiya ta yi masa a kasar China. Haka kuma shi ma dan wasan gaba na Manchester United kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa wayar Rooney ya yi watsi da tayin da wata kungiya mai suna Beijing Gong daga kasar China ta yi masa don ya koma kungiyar da taka leda da zaran an buɗe hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa a watan Januwari na shekarar da za ta zo nan gaba. Huta lafiya.